الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوجد رسم نقوم شادير أو من لساتي موقع إمام مالك رحمه الله آه وندى ذلك أيو a yau ashirin ga watan jimadal ula kenan hijira 427 wanda ya dace da sha shida ga watan shida na miladiya 2006 imam malik ya ce tarkul wudu ma massathu nar wato wannan babi zai yi mana bayanin hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu asar daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan barin alwala saboda in mutum ya ci abin da aka dafa shi da wuta da a farkon musulunci wannan ya nuna cewar imam malik yana nuni akan cewar kenan al'amarin mansufi ne wato da a farkon musulunci ana yin alwala idan mutum ya ci wani abu daga baya sai aka yi umarni da farin yin alwala idan mutum ya ci abin da aka dafa shi ah, wannan matsala ce wadda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani a kai wanda daga baya kuma malamai suka yi a akan cewar idan mutum ya ci wani abu in mutum ya ci wani abu ko nama ko abinci wanda ake dafawa to wannan ba zai karya masa alwala ba in ya tashi yin sallah ba sai ya tashi alwala ba ah, sai dai kawai sabanin sai zamanto a wanda ya ci naman raku wanda zai zo mutum bayani da sabanin malamai a kansu to imam malik ya tafi akan cewar wato daga cikin abubuwan da alwala ba sa wajaba a kai shine idan mutum ya ci wani abu cin abinci ba sababi bane na karyewar alwala fitar abinci daga jiki shine sababi na karyewar alwala sai ya yahya an malik imam malik ya rawaito wannan hadisin daga zaid ibn aslam malamin sa zai ibn aslam al-hadawi daga ata ibn yasar ata ibn yasar daga cikin malaman tabi'ai malamin alqur'ani kuma maula maula din maimuna bint al-harith ummul mu'minin wato bawan ta ne wanda ta yantar da shi an abdullahi ibn abbas daga habrul umma malamin al'umma abdullahi ibn abbas dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tarjumar ta gabata a cikin wannan karatu namu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوا من زم الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يا جناما كفتر أقيا سنني صلى به الولباء وانا حديثا هكما إمام البخاري يروي توشي تهنير تولى إسنادي إمام مالك cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo masa akuya ga sassa aka kawo masa ya ci daga cikin naman kafadanta sannan lokacin aka kira shi ya zo sallah sannan ya tashi je ya sallah ya je ya an ce an yi sabani aina aka yi masa wannan waɗansu sun ce a buba'a bintu zubair ibn abdul muttalib a yar wato gwaggon annabi sallallahu alaihi wasallam wadda wata lokacin da za ta yi hajji kuce tana son ta yi hajji amma ko ba ta da lafiya tana jin tsoron kan rashin lafiya ya hana ta ta ƙara ta hajjinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hujji wa shtariti ki hajji ki sanya ma Allah sharadi ki ce Allah na ɗauki ihrami amma idan rashin lafiya ya rashin lafiya ta ya taso to zan hakura zan fita daga cikin ihrami na wanda daga nan waɗansu malamai da suke kafa hujja da cewa ya halatta a yi ishtirafi a cikin hajji da wannan hadisin suke kafa hujja to ita buba'a ita ce ta yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hidima ta gayyace shi gidansa gidanta ya zo ya ci abinci ya ci abin nan naman akuya waɗansu kuma sun ce a'a matarsa ce muna bintul harith shi yasa ma ibnu abbas ya sani tunda ibnu abbas kane a wajenta gwaggwai abdullahi ibn abbas ce cewa ita ce ta yi kamar yadda ya zo a cikin sahihai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin maimuna din annahu akala katifan indaha fa salla wa lam yatawadda ya ci abin nan karfada ake ci abin nan abin nan karfada ce ai ko karfada ta eh, abin nan shine naman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a cikin akuya shi yasa ka ga yahudawa da suka tashi masa da suka tashi masa suka tashi niyyar su kashe shi wannan bai yahudiyar a lokacin yakin haibar ta zan yi muku maganin sa in annabin Allah ne ba abin da zai same shi in ku ba annabin Allah bane ya mutu kowa ya huta ta zuba guba mai tsananin karfi da tsananin yawa a kan kafara aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike nan sai ya kama hannun sahabbansa ɗaya daga cikin sahabbai da ya ci nan take mutu ya kama hannun sahabbansa ce kar ku ta gaya mun cewa an sa mata guba ita akuya daga mujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, wanda yana daga cikin hujjan da waɗansu malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mutu mutuwar shahada dan lokacin rashin lafiyar ajalinsa yana cewar wannan lomar guda ɗaya da ya ci ta haibar bata gushe ba cutarta tana taso masa yanzu gashi kuma yana jin wato abin nan a jijiyar wuyansa za ta tsuntsunke saboda ita wato ajalinsa ya taso shi yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar shahada yayi amma Allah ya kiyaye shi daga gubar tun a lokacin saboda wallahu ya muka minan nan tun daga Allah ya sa ta yi tasiri a kansa a lokacin sai ya zamanto fitina ga kafirai sai su dauka cewa ashe kenan ba annabin gaskiya ne, to Allah ya kiyaye shi bata cuce shi ba a wannan lokaci a shahid a nan shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin naman dabba naman da ya fi so ya ci na akuya shine naman kafadarsa karfata to annabi kuma a wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ya ci sannan ya tashi ya yi sallah walam ya tawadda wannan nafsi ne akan cewar kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yana cin abinci yana cin abinci sannan ya tashi ya sallah ba tare da ya sake alwala ba eh, wanda ya nuna cewar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sahabbai suka ruwaito yana cewa tawabba'u mimma masfatin na ku yi alwala idan kun ci abin da aka dafa shi a wuta akan wuta wanda Aisha ta ruwaito Ummu Habiba ta ruwaito matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne Abu Hurairah ya ruwaito Zaid bin Thabit duk sun ruwaito suka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ci abin da aka fararraka shi akan wuta to ku yi alwala kafin ku yi sallah to amma kaga wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar wannan hukunci an shafe shi wannan shine ake ce ma annasku annasu shafe hukunci abin da ake ce ma shafe hukunci shine raf'ul hukm thabit bi khitabin mutaqaddim bi khitabin mutarahin an wato a shafe a ɗauke hukuncin wanda ya tabbata da umarni na shari'a wanda yake ya zo daga farko sai a ɗauke wannan hukuncin da wani umarni sabo wanda ya zo daga baya akan yi daga abin da yake mai sauki zuwa abin da daga abin da yake mai wahala zuwa abin da yake mai sauki wanda shi fi yawa shi fi yawa kamar wannan kaga da aiwa akwai tsanani akan cewa kullum ka ci abinci in dai an dafa wannan abincin to in ka tashi za ka yi sallah sai ka sake alwala akwai tsanantawa amma da aka yi ruksa aka ce yanzu ba sai ka yi alwala ba in ka ci wani abu wanda aka bararraka shi wannan sauki ne to wannan shine misalin shafe hukunci mai tsanani mai wahala ya zuwa ga hukunci mai sauki kamar yadda abin nan da farkon al'amari yadda ya zo a cikin alkur'ani idan musulmi suka gabza da kafirai to wajibi ne musulmi su tsaya in kafirai sun fi ko da sun fi su yawa ninki goma ko kafirai sun ninka musulmi ninki goma bai halatta musulmi su ja da baya ba dole su tsaya su gabza to sai Allah ya sauƙaƙa daga baya al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn sannan Allah ya ce yanzu Allah ya sauƙaƙe muku ya san kuna da rauni dan haka idan kuka zamanto a cikin ku akwai mayaka ɗari to za galaba akan kafirai ɗari biyu sai aka shafe wancan hukuncin mai tsanani zuwa abin da yake mafi sauki to akan yi akan shafe hukunci daga abin da yake mai sauki zuwa ga abin da yake mai tsanani abu wanda yake mai sauki zuwa abu wanda yake mai tsanani to shine ake ta to menene hikimar ai haka da an san shari'a ta zo ne ta kawo sauƙi. to yaya kuma za a yi a ɗauke mutane daga sauki a kai su zuwa ga tsanani shi yasa ma har waɗansu daga cikin malamai suka inkari cewa ai wannan ko da ya halatta a yi a bisa hankali amma a in shari'a ba a taɓa yin sa ba to sai aka yi musu raddi cewa ai akwai misali da dama daga ciki akwai a cikin alkur'ani farkon azumi farkon wajabcin azumi da an ba wa mutane zaɓi ne cewa idan kun ga dama ku yi azumi in kun ga dama kuma maimakon azumi ku ci abinci sai ku rinka ciyar da miskinai a kullum da haka farkon azumin ramadan ya zo azumi bai to tilas ba zaɓi aka ba mu musulmi ko su azumi ko su ciyar sannan sai daga baya tukuna aka zo da umarnin kan cewa yanzu azumi ne kawai za a yi sai ga tsoho ko mai larurar da ba zai iya azumi ba har abada to shi wannan sai ya ciyar kaga an shafe hukunci na sauki zuwa ga hukunci wanda yake da ya zuwa ga hukunci wanda yake mai tsanani haka zalika da idan mutum a farkon musulunci in mutum ya sadu da iyalinsa idan dai bai yi inzali ba ba zai yi wanka ba sai so ya alwala ya je yi sallah har sai tukuna a ƙarshen al'amari sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan dai idan sakal khitanul khitan faqad wajaba al-ghusl idan aka yi idan namiji ya sadu da matarsa ko bai yi inzali ba wanka ya wajaba a kansa kaga wannan shafin hukunci ne daga mai sauki zuwa ga abin da yake mai tsanani mai wahala to wannan yana afkuwa a cikin shari'a kuma wannan hikimarsa shine cewa a ƙara mu al'umma lada a ƙara lada ga al'umma shi ma wannan manufa ce ta shari'a a buɗe musu hanyoyin da za su ƙara samun za su ƙara samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan da ibadar yin wanka sai mutum ya yi inzali yanzu an ƙara masa wata ibadar idan bai yi ma inzali ba zai sake yin wanka kaga an da ƙara masa aiki na addini wanda ƙarin aikin addini ƙarin aikin lada ne to wannan ita kanta hikima ce manufa ce ta shari'ar musulunci to wannan hadisin yana daga cikin cikin misalin shafe hukunci na sauki a shafe hukunci na tsanani ya zuwa ga hukunci wanda yake na sauki da an tsananta ma al'umma in dai ka ci abu ba za ka yi sallah ba sai ka yi alwala da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to waɗansu sahabbai ba san cewa an shafe wannan hukuncin ba sai suka tabbata akan wannan al'amari na farko kuma har aka samu malamai daga cikin tabi'ai su ma suka yi akan su dalilin da yasa imam malik ya dan tsawaita a wannan babin saboda wannan sabani ya afku hatta a cikin sahabban da ke cikin madina ba ijma'i ne na malaman madina ba domin daga cikin mutanen malaman da ke cikin madina akwai wanda har suka mutu suna ganin cewar idan mutum ya ci abin da aka duk wani abu da aka bararraka shi da wuta to sai ya sake alwala daga ciki akwai zaid bin thabit da abdullahi bin umar wanda manya manyan malaman madina ne bayan sayyidina umar sune jagaba wajen ilimi a madina sannan ga ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ga ummul mu'minina ummu habiba dukkanin su su biyu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya kuma aka samu daga cikin malaman tabi'ai kamar su abin nan ah, Muhammad ibn Shihab bin malamin Imam Malik har ya mutu ra'ayinsa kenan kuma har jan mutane har neman har neman har wa'azi yake har da'awa yake a zuwa a taimaki ra'ayinka wata ran yake ce ma wanda daga cikin ɗalibansa Yunus ibn Yazid al-Aidi yace yanzu kai ba za ka dawo zuwa ga ra'ayina ba ba za ka dawo zuwa ga ra'ayina ba na cewa in ka ci abinci kai ka sake alwala sai ce a ni ba zan bi ra'ayinka ba in bar ra'ayin Sayyid ibn al-Musayyib malamin sa kenan wato ba zan bi ra'ayinka ba in bar ra'ayin malaminka sai ya masa shiru saboda sa'id ibn musayyib shi baya son wannan ra'ayi to su sai suka su suka tafi akan cewar ita kamar kamar nana Aisha ita ma ta san hadisan guda biyu ne amma sai ta tafi akan cewar nasu hadisin shine na karshe shine ya shafi hadisin ruksa wato dukkan hadisan da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ci abinci ya tashi yayi sallah bai alwala ba ne da farko daga ƙarshe shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda su a wajen su kamar inda Aisha take cewa akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwudu'u mimma mastatina al'amari na ƙarshe da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin alwala idan mutum ya ci abin da aka dafa kashi da wuta to sabanin su kuma sune sauran sahabbai wanda daga cikin su hadda khulafa'ur rashidun Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali su su hudun nan gabaki ɗayan su radiyallahu ta'ala anhu dukkanin su suna cin abinci su tashi ki sallah ba su alwala ba kuma abincin wanda yake an dafa shi da wuta to shi yasa har sai aka shine shi yasa sai suka tafi akan cewar wannan shine al'amari na karshe shine ya shafe hukuncin farko to tawa'un mun ce an samu shafewar hukunci ko kuma mun ce an samu rinjayar da ɗaya hadisin ne akan ɗaya domin idan aka samu hadisai guda biyu sun yi karo da juna abinda malaman hadisi suke sai su musu fassara guda ɗaya wadda za ta sa a tafi akan dai akan kowane hadisi wanda akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan wannan mazhabar ibn taymiya rahimahullah kan waɗannan hadisan shine yayi jam'u ya hada hadisan da ma'ana wadda dace da kowa yace da dace da kowane hadisin yace inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ci ya ci nama ya tashi bai yi alwala bai sallah wannan ya nuna ya halatta inda kuma aka nuna ya yi umarni cewa idan an ci abin da aka dafa shi da wuta kafin a yi sallah a yi alwala wannan ya nuna cewa mustahabbi ne saura ta ga an yi aikin dukkan hadisan guda biyu wannan shine masabar ibn taymiya kuma riwaya ce daga wajen imam ahmad ibn hanbal cewa wato mustahabbi ne in ka ci abinci kafin kai alwala in ka ci abinci kafin kai sallah ka sake alwalarka suka ce kamar yadda an nuna mustahabbi ne mutum ya alwala a waɗansu wurare to daga cikin waɗannan wuraren shine an ci abinci mustahabbi ne idan mutum yayi fushi yayi alwala hadisi ya zo akan wani amma hadisin bai inganta ba hadisi ne ba cewa a fish al min ash-shaytan fushi daga shaytan yake dan haka idan ɗayan ku yayi fushi to yayi alwala domin wannan zai kori shaytan daga gare shi amma yana da shahid akwai shahid akan wannan akwai shahidi akan wannan na cewar yin alwala din yana korar shaytan a to saboda haka sai suka ce idan mutum ya ci abinci ma da aka dafa mustahabi ne ya alwal to idan malaman wannan shine shine shine mataki na farko da malaman hadisi suke bi idan hadisai suka saba ma juna za su iya tara su san musu ya zama su an yi aiki da dukkan hadisan biyu shine abin da kai kira al-jam'u bainal idan wannan ba zai yi ba to sai a koma a gani an san tarihi na hadisan guda biyu yadda sai a ɗauki na farko shine aka shafe hukuncinsa na biyu shine ya shafe hukuncin in an san amma ba a yin haka sai an san tarihi to shine sai a tafi zuwa ga abin da ake kira annasikh wal mansukh to su anan wajen sun kafa hujja da malaman madhaban imam malik shine ya kafa hujja da wannan hadisi kuma shine ra'ayin jabir bin abdullah cewa akwai wannan shine al'amari na karshe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an san tarihi kenan to in kuma haka bai yiwu ba in ba san tarihi ba to sai abin da ake kira a sai a ga daga cikin hadisan biyu wanne ne ya fi karfi wanda yake a zahirin gaskiya abin da imam malik yake nan ba nas yake an yi ba ba ta fi hukuncin yake an yi ba ya rinjayar da hadisin halacci ne akan hadisin hali domin imam malik ɗaya daga cikin almajiransa almajirin imam abu hanifa muhammad ibn hasan shaibani ya ruwaito a cikin muwaffa ta da yake kun san muwaffa riwaya riwaya ce mai yawa muhammad ibn hasan shaibani yana da muwaffa riwayar muwaffa tana nan an buga su ba ya ruwaito daga imam malik yace idan hadisai guda biyu suka zo maka daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka saba ma juna to ka duba ka gani wanne daga cikin su ne abubakar da umar suka yi aiki da shi ta kasance tare da waɗannan saboda haka shi a wajen imam malik ɗaya daga cikin abin da yake sanyawa suke rinjayar da hadisi akan wani in sun saba shine ya ga wanne ne daga cikin hadisan abubakar da umar yake a kai a kai wato sai ya sanya su su yana sanya shi ya gane cewa in dai abinda abubakar da umar suke a kai to lalle shi ne tabbaci ne gaskiya sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma kuma sun fi kowa kwaɗayin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di eh, Abi Bakr wa Umar ku koyi da mutane guda biyu nan. da suke da za su zo bayana su ne abubakar da umar to dalilin kaga imam malik ba cewa ya an samu nasikh wal mansukh ba ba a shafe hukuncin ba dalilin da yasa ake cewa ba shafe hukuncin ake ba hadisin da zai zo mana nan gaba zai yi bayanin cewa a lokacin yakin haibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ci nama ya tashi alwala a yakin abin nan sawit gari ya tashi ya sha gari ya tashi ya alwala a ya tashi ya sallah bai alwala ba to kuma abu huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa in an ci na in an ci abin da aka dafa shi da wuta a yi alwala shi ku abu huraira yaushe ya musulunta ya musulunta bayan yakin haibar saboda haka kaga hadisin hani hadisin yin umarni da ayi alwala shine na karshe a zahirin wannan to don haka sai imam malik ya nuna ya tafi a kan cewar ba a san tarihi ba domin ta yiwu hadis abu huraira ya ruwaito cewa bayan haifi ya mutunta bayan haifar amma ta yiwu cewa abin da ya ruwaito ya ruwaito ne daga wajen wani sahabi wanda ya ji abin kafin haifar saboda haka dai ba a san tarihi ba ba a san lokacin da umarnin farko ya zo ba ba a san umarni na biyu yaushe ya zo ba shi sa imam malik duk sai bar wannan yace kun ga duk ku gane wannan mu zo ya zuwa garin jayar da hadisi ɗaya akan tsaya mu duba wanne ne abubakar da umar suka yi aiki da shi da shi za mu yi aiki da shi saboda haka sai ya rinjayar da hadisin cewa idan mutum ya ci abinci da aka dafa shi da wuta to ba zai sake alwala ba saboda kan haka abubakar da umar zai kawo mana a riwaya da ya zo daga abubakar da umar a ƙarshen baji insha Allah عن بن يسار مولى عن بن فسمي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى المغرب فمضمر ثم صلى ولم نعم إمام مالك يتي daga kala yace an yahya ibn sa'id shine al-ansari malamin sa cikin malaman nan guda hudu da aka ce a abin nan ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina tana tana kewaye da mutane guda hudu ne ɗaya shi ya ibn Sa'id ɗaya ɗaya daga cikin su an Bushair ibn Yasar maula bani Haritha daga Bushair ibn Yasar Bushair tafjirin Bashir ibn Yasar tabi'i ne maula ɗin bani Haritha hadisansa ba su da yawa amma amintacce ne wajen malaman hadisi ah, yana daga cikin ba dan uwan afa ibn yasar bane domin shi afa ibn yasar alhilali maulahu maula din maimuna ne shi ko wannan maula maula bani harita ne bani harita ko suna daga cikin mutanen madina al ansar an suwaid ibn nu'man suwaid ibn nu'man al ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci ah, abin nan bai'atar ridwan waɗansu sun ce ya halarci hatta yakin uhud kamar yadda ibnu sa'ad ya faɗa amma waɗansu malamai sun saba masa sun ce farkon ya tabbata da ya halarci bai atar ridwan saboda haka yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za su shiga cikin wutar jahannama ba al ansari daga cikin yana daga cikin al ansar al hazraji annahu akhbarahu cewa ya ba mashi bushair ibn yasar labari annahu خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر cewa ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar yakin haibar ita ce shekara ta bakwai bayan hijira Khaibar kamar yadda na gaya muku muka taba a cikin kitabul wuqut gari ne da yake a arewacin Madina akan hanyar mutum na zuwa kasar hanyar mutum na zuwa kasar Tabuka da Jordan da sauransu kilo a yanzu kilo da 170 yake da tsakaninsa da madina shi ma gari ne wanda yake akwai bishiyoyin dabino ana noman dabino a garin da yawa makuwa kuma yana da abin nan a duwatsu na aman wutar kasa irin wato duwatsun a volcano din nan wanda ake ce masa harra da yake an sifanta madina da wannan sifar yahudawa kuma suka baro garin su suka baro sham suna neman inda annabin karshe zai bayyana an ce a madina zai bayyana an sibanta musu madina da sifar cewa a wato wuri ne wanda yake akwai ana noman dabino sannan kuma ke tsakanin gabas da arewa a gabashinsa da yammacin garin akwai irin waɗannan baƙaƙen duwar wasu to ya aika ita ba tana da wannan bakaken duwar wasu to waɗansu yahudawa da suka zo suka ga waɗannan duwar wasu bakake kuma suka ga gonakin dabino sai suka sai suka ɗauka nan ce Madina din da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana sai suka zauna a nan dalilin zuwan Yahudawa Khaibar kenan waɗansu kuma sai suka ce a a ai ba nan bace wannan bai cika sifofin Madina ba su tabbata a gare ta ba sai suka ƙara fasin da suka ƙara so Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar da ya yaƙi yahudawan khaibar saboda a karya alkawarin zaman lafiya da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tare da abin nan yahudawa na abin nan banu nadir wanda yake yawancin su da suka tashi daga madina sai suka tafi can suka je suka zauna a khaibar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira ya kai musu hari da yaƙi to a wannan tafiyar shi suwaid ibn nu'man ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suka tafi hatta idan kanu bis sahaba har sai da suka kusa da wani waje da ake ce masa as-sahaba ana ce masa as-sahaba bil hamza wato bil alif al mamduda ko kuma as-sahaba bil alif al maksura kuma ana ce masa as-sahbawat ah, wato wuri ne wanda yake shahararre an ambace shi da dama a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa yana kamanta misali da fitowar wata a daren da suka kwana a wannan wajen cewa wannan daren shi ne daren lailatul qadr yace ara'aytum layaliyan as-sahabawat maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum layaliyan as-sahabawat kun duba kun ga daren da muka yi a wajen as to lokacin da wata ya fito a wannan daren shine daren lailatul qadr daren 27 ɗaya daga cikin hujjar da malamai suke karfafa cewa daren lalatul qadr daren 27 ne a shahid cewa shi wannan wuri a wuri ne wanda yake da jajayen duwatsu abin nan duk wanda ya je haibar kafin ya shiga cikin garin haibar zai ga wajen zai ga waje ne shimfiɗaɗɗe da jar kasa a wajen har yanzu in ka tashi shiga haibar har yanzu wajen yana nan kuma har sun sa ma alama sunan wajen shine sunansa as-sahba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da haibar yake an ce tsakaninsa da haibar tafiyar dare ɗaya ne kawai an kusa a zuwa haibar وهي من أدنى الخيبر سنة كتب جرين خيبر wato ta fi kusa da haibar kusa kusancinta da madina nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zango fa sallal asr yayi sallal asr thumma da'a bil azwaj sannan yace a kawo guzuri yace kowa ya kawo guzurinsa wannan ya nuna lokacin guzuri ya kusan karewa da kowa yana cin guzurinsa amma da guzuri ya kusan karewa da aka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo ayi kiyayya kowa ya kawo nasa gugurin falam yu'ta illa fi sawiq ba abin da aka kawo sai sawiq as-sawiq wato gari ne tsaki wanda ake tura shi amma ibnu abdul bar yace abin da ake nufi da sawiq din nan shine alkaki ko san alkaki ai larabawa kuma haka suke kiransa alka'ab eh, alka'ab kafin suke masa sai dai su suna mata ayin ba alif suke masa ba Yake alfaki ne ya sai shi ma alfaki bakin alkama ne ake sanya shi a cikin ake sanya shi a cikin ruwa a cikin ruwan sukari sannan soya shi ake kuma da kashi ake sama a soya shi sai ya jade ya kwana da kwanaki ba abin da ya same shi to kaga ya dace da guzurin matafiyi matafiyi zai iya guzuri da shi tunda zai iya daukan sa ya ta tafiya tare da shi ba tare da ya lalace ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace a kawo guzuri sai aka kawo masa asawir ba abin da aka samu sai sai fa amara bihi fa turri sai yace a jiga shi da ruwa a jiga shi da ruwa wato ya zamanto an yi kamar farau faransa فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشي وأكلنا مما مكشي ثم قام إلى المغرب سنن يتاش صلى مغربا فمضمض يتذكر باكينسا ومضمضنا مما متذكر باكينه ثم صلى ولم يتوضأ سنن يصلى به الوضاء هذا شما وانا أعيكشي يا نونا شوى idan aka ci abinci shi kuma sauyi yana daga cikin abincin da ake an adana an yi shi ne ta hanyar amfani da wuta sai da aka soya shi a cikin wuta amma a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bai kuskura bakinsa ba a bai yi a yayi sallah bai yi alwala ba sai kawai ya kuskura bakinsa wanda yake shine shi ma shahidi ne akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan to a cikin wannan hadisi ya nuna abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasance a cikin sa na musahaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tafiye tafiyansa sun kasance suna bin sa saboda albarkacin su taimake shi taimake addinin Allah sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa in ana tafiya ana sauka in lokacin sallar farilla ya zo sauka ake ai sallah kamar yadda aka ce nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazala fa sallal asr ya sauka yayi zango sannan yayi sallar asr annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan abin hawansa yana sallah akan taguwa yana sallah akan jaki yana sallah akan duk abin hawan da yake kai amma ta nafila sai kabbara inda take fuskanta can zai fuskanta ba wai zai zo fuskantar da gaban taguwar kibla bane in ta fuskanci kibla sannan ya kabbara sannan sai ya juya ya gaba da tafiya ta hanyar sa ko ina take fuskanta haka zai kabbara sabanin waɗansu malamai da suka sharɗanta haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina take canza haka yake sallah amma in sallar farilla ce sai ya tsaya ya soke ba a taɓa ruwaitowa ya yi sallar farilla akan abun hawansa ba sai dai idan lokacin sai dai idan salatul khawf ne sallar yaki idan sallar yaki ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in kun in tsoron ya fi tsanani yanda yake ba za ku iya yin sallah irin salatul khawf wannan jama'ar su yi sannan waɗansu zo su bayan su ba to farijalan aw rukbana ku yi kuna tafe ko kuma kuna ma akan abin hawan ku sallar ko ta yaya ta farilla ake magana to amma in ba a halin wannan na tsoro ba sallar farilla in ta yi mutum ya tsaya ya sallah to raka ko ina mutum yake in lokacin sallah yayi sai ya tsaya ya sauka ya sallah amma an masa ruksa zai iya hada a zahar da la'asar amma nan mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi jam'u tsakanin azhar da la'asar ba la'asar din ya sallar ita kadai wanda ya nuna kan cewa ba wai lalle ne a kowace tafiya ne sai mutum ya hada azhar da la'asar sannan ya tara sunnar tafiya ba ta yi kuma a lokacin ba a riga an shar'anta jam'i jam'i tsakanin sallah biyu ba tunda jam'i tsakanin sallah biyu ya tabbata a hadisin yakin tabuk ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin tabuk ko an yi shi shekara daya a shekara kusan biyu bayan yakin haibar tunda a shekara ta takwas eh, a farkon a shekarar an cika shekara takwas an shiga ta tara aka yakin tabu saboda haka daga baya ne aka zo aka jam'i ta yi an yi shi daga baya ne aka rinka yin jam'i tsakanin salloli ko kuma kan cewa shi jam'i tsakanin salloli dai ba koyaushe ne za a yi shi ba kamar yadda wannan hadisin ya nuna a yakin haifar. sannan wani hadisi ya nuna mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai na kula da maslahar al'umma na kula da maslahar majiyansa kaga da ya kula daga cikin cewa akwai marasa karfi wanda guzurin su ya kare ko kuma wanda yake guzurin su ba abin nan bai taka kara ya karya ba sai yake kowa ya kawo nasa guzurin domin mai karfi ya taimaka ma mara karfi wanda ya nuna abin da ake da shi abin da ya kamata a kasance da shi kenan a cikin al'ummar musulmi masu karfi su taimaka ma marasa karfi masu shi su taimaka ma marasa shi sai a zauna lafiya sai albarka ta yaɗu a cikin al'umma masu karfi sai ya zamanto suna da tausayi marasa karfi ya zamanto suna da soyayya da masu karfi amma kuwa idan kowa yake daga ni sai ni sai 'ya'yana sai iyalaina nafsi nafsi to shikenan kai ma da za yi kururuwa wanda da za yi kururuwa a kawo gudumawa to a lokacin da za su tafi ka nafsi nafsi dan ka taimaka mata ba za su so ka ba eh, idan kuma ya zamanto kan cewar su abin nan a marasa shi ya zamanto su da masu shi sai gaba to shi kuma marasa shi masu shi ba za su ji tausayin su ba to hanyar da za ka ɗinke wannan shine taimakekeniya da juna taimakekeniya da juna idan idan abu ya faru idan abu ya zo a haɗu a yi shi baki ɗaya ko da na abinci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku haɗu wajen cin abincinku sai a sanya muku albarka a ciki eh, sun kai sahabbai ne kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ya rasulullah me yasa ne sai ni cin abinci amma ba ma koshi ni take ba ma koshi sai yake ku haɗu wajen cin abincin ku ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi ku haɗu wajen cin abincin ku za a samu fa albarka a ciki wato abincin da za ku haɗu ku ci ya fa albarka bisa wanda za ka je kai kurmusu in ka je ke ɗaya kana ci ba ka san ma a gabakin kai na sauna saboda ruwa to wannan haka sabanin koyarwar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan musamman idan aka ga bukata ta zo a cikin al'umma kuma wanda ya nuna abin da ya kamata shugaba na musulmi ya kasance a ciki ya rinka bibiyan halin da mabiya suke ciki ya zama to in suna cikin halin wahala nan take zai sani in suna cikin halin wadata shi ma ya sani kaga da ya fuskanci cewa dan abin da suke guduri da shi daga madina zuwa haibar ya kusan karewa tunda sun kusan haibar sai fito a tattara a zo a ciyayya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin kowane halin sa wata ran waɗansu waɗansu mutane suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tufafinsu sun to sun kara sun kara ne a su kana ganin su kaga alamar yunwa da bukata tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Bilal yi kiran sallah amma ba kiran sallah irin na hayya ala sala hayya ala sala ba ya kiran sallah da yake as-salatu jami'a sallah wato sallah tana tattara wato tana neman haduwar mutane a masallaci ana neman haduwar mutane a masallaci sannan mutane suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari ya yi godiya ga Allah sannan ya yi kwaɗaitarwa a kan a yi sadaka a kuma ciyar saboda Allah yana yin wannan sai wani ya ɗauko kayan abinci a kan kafaɗarsa ya zo ya zube su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana gani yi haka shi ma sai ya ɗauko ya kawo nasa wannan ma ya kawo kafin ka ce meye kafin ka ce meye wato an samu abin nan tili na abinci a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tufafi shine aka ce aka ce aka fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kyalkyali tana farin ciki saboda ne saboda an taimaka ma marasa karfi farin cikin su da murnar sa an taimaka ma marasa shi sannan ya taki yace man sanna islami islam sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا duk wanda ya wata kyakkyawa al'ada a cikin addinin musulunci to yana da ladan wannan al'adar da yin kyakkyawa da ladan wanda duk ya aiki da ita bayansa ba tare da an tawaye wani abu daga cikin ladan da sun ba haka duk wanda ya wata mummunan al'ada mummunan mummunan kwaikwayo mutane suka kwaikwaye shi akan wannan to yana da laifin wannan kuma da laifin duk wanda ya aiki da wannan barnar ba tare da an tawaye wani abu daga cikin laifukansa ba har ranar ba wato ya nuna cewa shi wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to ne na farko da ya zo ya aiki da wannan umarni nasa mutane suka yi koyi da shi to duk abin da suka yi na sadaka a wannan wajen yana da wannan ladan kaga sadaka ta kawai yayi amma ta sa duk abu saboda ya zama dushe na farko wajen aikin alkhairi ya sa wanda da ba shi da niyya ma shi ma zo shi ma yana da ladan sa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyar halin al'ummarsa ya san halin su na bukata kuma wannan yana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har cewa yake yi a isar masa da bukatar wanda baya ba zai isar ya zo ya gaya masa ba ablighu ilayya hajata man la yastati'u iblaghaha ku isar mun bukatar wanda ba zai iya zuwa ya gaya mun bukatar sa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai to haka ya kamata masu mulki su kasance su rinka amfani da rahotanni na masu leƙen asiri na yan security don san halin da halin bukatar da mutane amma ba ya zamanto kan cewar shugaba yana mulki wai amma bai san cewa kudin kananzir ya fi kudin fetur ba ba har ya fito yana cewa wallahi shi bai sani ba ai shi bai taba sanin kananzir ya fi fetur tsada ba saboda shi baya amfani da kananzir ko bai damu da bukatar mai amfani da kananzir ba to ina me aikin masu leken asiri wanda kullum za su rubuta security report game shugabanni me aikin abin da ya kamata kenan su yi inda ana so a zauna lafiya a cikin al'umma a sanar da shugabanni halin da na ƙasa suke ciki kuma shugaba idan ya ɓoye kansa in ya san ba a gaya masa gaskiya ya yarda a ɓoye shi a sha makance shi yadda ba zai san halin da suke ciki ba to ranar alkiyama Allah zai sanya masa hijabi Allah ba zai gan shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya bashi shugabancin musulmi sannan yayi shamaki tsakaninsa da musulmi to Allah zai sanya shamaki tsakaninsa da shi ranar alkiyama shi ma Allah haka zai zama shamaki ba zai gan shi ba zai da Allah ba ballantana ma Allah ya jide su duban rahama Allah ya kiyaye to kun ga yadda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kun ga kuma yadda wato yaka irin yadda ya kamata mu rinka duba kenan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayani suke na hukuncin hukuncin ibada a ciki akwai bayanin kyakkyawan zamantakewa a ciki akwai bayanin siyasar addinin musulunci a ciki akwai bayanin yadda tsarin addinin musulunci yake a cikin komai na fice na yanayin rayuwa sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi ci wani abu yana yin yana kuskura bakinsa kafin yin sallah wanda yake daga nan malamai suka ɗauki cewa mustahabi ne idan mutum ya ci abu in ya ci wani abu kafin ya yi sallah ya kuskura bakinsa hikima a cikin wannan dan kar ya zamanto wannan abin da ya ci din ya makale a cikin bakinsa tsakanin haƙoransa a kan harshensa abin saman da shi da sauransu ya zama to yana sallah yana ta yawo da harshensa yana kwakulo abinci daga ciki wanne ya shagaltar da shi daga mai da hankali a cikin sallah ga shi kuma za ala sallah tana ce inda salatu da tubla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin sallah ga barin dukkan abin da ba na sallah ba shine fuskantar Allah sallah ta isa ta isar wato ta isa abin da zai shagaltar da mutum ga barin ya fuskanci wani abu wato a sallar kawai zai kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa qumu lillahi qanitu ku tsaya gaban Allah ku tsaya a gaban Allah wajen sallah kuna masu kunuti wato kuna masu nutsuwa da kasan da kai a cikin sallah haka ya kamata to idan mutum ya zamanto ya abin hankalinsa ya rabu tsakanin karatun sallah da tasbihi da kuma tsakanin yawo da harshensa wajen kwakulo abin nan burbushin abinci da ke cikin bakinsa kaga babu nutsuwa a cikin sallah babu kunuki a cikin sallah to shi yasa aka ce mustahabbi ne mutum in ya ci abu ya kuskura bakin bakinsa haka aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sha abin da aka kawo masa abin nan nono ya sha sai ya kuskura bakinsa yake inna fihi la gasma akwai wato abin nan akwai maiko a cikinsa wanda wannan maikon zai sa kurkushinsa ya rinka makalewa a bakin kurkushin wato ita shi nonon ya rinka makalewa a cikin bakin mutum don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da ya nuna cewa mustahabi ne mutum ya yi alwala kafin ya ci kafin ya sallah amma da aka ruwaito cewa wani lokaci ya yakan yi sallar ba tare da ya alwala din ba don ya nuna cewa ba wajibi bane yin alwala yayin da ya alwala ya nuna cewa mustahabbi ne yayin da bai yi ba ya nuna cewa ya halatta ka tashi shiga sallah ba tare da kayi alwala ba to kuma sannan babban eh, dalilin kawo wannan hadisin a wannan babin da imam malik ya kawo cewa wato ya halatta mutum ya ci abinci wanda aka dafa shi da wuta ba ta eh, ya tashi sallah ba tare جدد على jaddada نعم وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن انهما اخبراه عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن حديث انه تعشى مع من الخطاب imam malik ya rawaito daga muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al-munkadir al-madani shi ma wannan tarjuma ta gabata daga cikin manya manyan malaman imam malik wanda ya shahara da riwaya daga wajen jabir ibn abdullah wa an safwan ibn sulaim da kuma safwan ibn sulaim shi ma malamin imam malik wanda muka yi muka muka bayanin tarjumar sa a wancan darasin cewa malami ne kuma mai yawan ibada mai yawan gudun duniya su su biyu malamansa su su biyu imam malik duk suka bashi labari daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith al-taymi daga muhammad ibn ibrahim al-taymi shi ma daga cikin tabi'ai na madina saura kaga wannan hadisi tabi'ai ne a jere suka jerin gwano suka ruwaito hadisin a dukkanin wanda aka haife shi a nabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan ko ya masa addu'a kamar Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq wanda aka haife shi lokacin hajjatul wada eh, ana fita hajjatul wada aka haife shi saboda kaga san watanni kawai bai wata hudu ba ya sami rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana jin da shi a cikin sahabbai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi duk da shi bai gan ba ganin da zai sanya shi Eh, ya hankalci ya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai malamai sun kirga shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أنه تعشى مع عمر بن الخطاب سوى ياتي أبن جندري فارد سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين abin da ake ce ma asa shi ne abincin da ake ci na dare bayan magarba yawanci asa sun kasance suna cin sa bayan magarba sun kasance suna cin al'asa bayan sallar magariba shi yasa ake cewa idan aka kawo abincin dare kuma aka kira sallar isha fabda ujul asa ku fara da abincin ba fabda ujul isha ba bil asa eh, ku ci ka sannan ku yi asa sallar ku yi isha Ah, to kaga wannan dalili ne a ah, ah, wannan shine hujjar imam malik cewa sai na umar ba shi ya ci abinci sun masalla sannan ya tashi sallar isha walam ya ba bai alwala ba bai alwala ba to ga shi kuwa yana daga cikin khulafa'ur rashidi da su ne suka fi kowa sanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai na'am وحدثني عن مالك أخبر أن أبا ان عقبه بن عفان اهتم حبا ونحبا ثم مضمض وغسل يديه ورفع بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا. الامام آه، مالك يروي كده بمرة بن سعيد المازني آه، المازني مازن بن النجار shima yana daga cikin tabi'ai kananan tabi'ai a amintacce wajen malaman hadis daga aban ibn usman aban ibn usman al-umawi dan sayyidina usman sayyidina usman yana da ya'ya wanda yake wanda suke da riwaya a wajen sa guda uku ne da amr da sa'id da kuma shi aban kan biya su yawan hadisai ah, ya rayu bayan na Usman da shekaru masu yawa don bai mutu da ke shekara wajen ɗari da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance gwamna a Madina ya rike Madina lokacin a ah, ah, lokacin lokacin sarautar Abdulmalik ibn Marwan ne shekara baka yana da wato mulkin Madina shine gwamna a Madina ya rubuci mahaifinsa ya yi riwaya daga wajensa ya riwayo daga Usman ibn Affan a sai na wato mun yi tarjama ta ko Usman ibn Affan a cikin kitabul wuqut to a takaice dai sai na Usman aka mun yi jin nurai a سيدنا عثمان bin نورين sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kirga su daga cikin as-sabiqun al-awwalun ya daga cikin musulmin farko ya musulmin da lokacin yana saurayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ita Ruqayya ya hijira tare da ita zuwa Khaybar daga baya kuma ya dawo sannan ya hijira zuwa Madina lokacin da za a tafi yakin Khaybar yakin Badr bai je ba saboda ita Ruqayya ba ta da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ya zauna ya jinyarta amma sai ya sanya masa rabansa na yakin Badr ya ba shi kamar yadda aka ba mu kowa rabansa na ganima shi na sayyidina Usman an ba shi don haka ne malamai suke kirga shi a cikin badriyu duk falalar da ta zo ga wanda su bi yakin badar suna dangana ta ga sayyidina Usman saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hukunci wanda su bi yakin badar tunda ya ba shi daga cikin ganima kuma zaman da yayi bai ba a matsayin da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ummu kulsum ita na da sarrafi manzo Allah sallallahu alaihi da ina da ta uku wallahi da na aura mata yana kafi yana da mala'iku suna jin kunyarsa saboda yanda yake saboda a wajen Allah da yanda yake jin kunyar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a dakin Aisha yana kunyarsa tana buɗe Abu abubakar sai na abubakar ya shigo bai rufe cinyarsa ba sai na umar ma ya shigo bai rufe cinyarsa ba ana cewa ga sai na usman yana neman a baki izini sai ya gyara suka sai ya miƙe domin rufe cinyarsa sai bayan ya zo ya tafi sai aisha take ce masa na gan ka abubakar ya shigo baka damu da ka gyara zaman ka ba umar ma ya shigo baka damu da ka gyara zaman ka ba amma da usman ya zo sai ka tashi ka gyara zaman ka me yasa sai ala astahi min rajulin tastahi minhu al-mala'ika ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyar ta ba kaga wannan yana daga cikin ilimin gaibi da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna matsayin sayyidina Usman yana daga cikin al'asar al mubashirin bil janna guda hudu da ake al albishin da aljanna sannan kuma yana daga cikin khulafa'ur rashidin guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mi riko da sunnar su mi riko da sunnatu su koyi da يا أي متى مبايعة بخليفة في باين كشف سيدنا عمر لوكتين دا أدعك برع الأمر وزمنتو حبيشة ورا فتان المسلمين يقع لوكتين دا أتبوئي سفر فرسان لوكتين دا أتبوئي مغرب المغرب العربي وفي مسلم في يسجسين تونيسيا بطيروان لوكتين دا المغرب كي يألوك سيدنا عثمان لوكتين دا أدعك آه، المسلم في ya a fusko a wurare daban-daban a cikin al'ummar musulmi daga baya a lokacin ƙarshen rayuwarsa a cikin suka farke a cikin al'umma aka sami yan tawaye suka zo suka ce masa baya mulki da adalci da haka dole ya cire kansa daga mulki to shi ba zai kira kansa daga mulki ba kuma ɗaɗɗe yarda a yaƙi ba don a kare shi sahabbai sun yi musu yaƙi ya hana yake ba da sa ba amma manya manyan sahabbai suka tura su don su kiyaye shi su tsare shi daga waɗannan a tukurannin mutane ƴan tawaye waɗanda suna ta koro su daga kafafe daban-daban suka zo don su kashe amirin mu'minin cikin waɗanda suka tura su akwai سيدنا علي بن ابي طالب يا تور حسن بحسين بعبد الله بن جعفر دان دان وانسا سجي سرنقا abin nan wannan yana gaji daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan bama wannan haka nan abdullahi ibn umar yana daga cikin masu gadin sayyidina usman da abdullahi ibn zubair zubair shi ma ya tura shi sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar su suka kiyaye shi suka tsare shi har aka samu waɗansu daga cikin yan tawaye suka tsalle suka haura cikin jari gidanka suka je suka same shi yana azumi kuma yana karatun alkur'ani ranar juma'a bayan sallar la'asar bai sha suka ga watan bilhijja a hukumar da Allah sallallahu alaihi wasallam talatin da biyar suka sare masa wuya suka kashe shi a gaban matar Sama'ila an rawaito cewa jininsa da jinin jinin ya farfasu ya fada akan faɗin Allah ta'ala fa tayyibahumullah fata suka hudunla Allah zai isar maka jinin fa akai ya yi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da zai rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa ya Usman ba ka yi buɗe baki tare da mu ba ba ka yi buɗe baki tare da mu ba ya dalilan da sai na Usman yake bai yarda wani ya zai yake kare shi ba saboda ya kasance a kan cewa kake ki za a yi kuma ga a ranar ranar zai rasu zai kuma yi da baki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan shine matsayinsa amma aka samu waɗansu da Allah ya tsere ma albarka suka mai da addinin su shine tsine ma sayyidina Usman to waye cancanta da tsinuwa shi ko ka sayyidina Usman akwai wani abu da ya nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tsinuwa ta tabbata gare shi da sayyidina Usman ba abin da za ka gani sai shaida a kan cewa ɗan aljanna ne wata ran suna kan dutsen uhud dutsen da ya girgidi manzon Allah ya girgidi eh, eh, eh, abin ya girgidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka sani ya uhud ba wani ne a ka ba sai annabin Allah da siddiqi da shahidai guda biyu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Abubakar da Umar da Usman shine annabin Allah sannan da siddiq shine Abubakar sannan ga shahidai guda biyu Umar da Usman ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi bai'a ta abin nan ta Hudaybiya bai'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya yi ta ba zai shiga ba zai shiga wutar jahannama ba lokacin da aka zo za a yi sayyidina Usman bawa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Makka don ya je ya sanar da su cewa ga abin da ya kawo ba fada suka zo ba bayan an gama bai a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa na dama ya tsora a hannunka na hagu yace hazihi bai'atu Usman yace wannan ita ce bai'ar Sayyidina Usman shi ne wani daga cikin malamai suka ce wallahi hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi hannun sayyidina Usman manzon Allah ya masa wakala hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto yake wakilcin hannun Usman to wanne ne yake hannun manzon Allah sallallahu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ko wanda ya zo da kanka wanda ake masa bin da hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ah, ah, abubuwa da su na suna da yawa ah, to shi ma aka ruwaito imam malik ya ruwaito cewa akala hubban wa lahma cewa ya ci gurasa da nama thumma madmada sannan ya kuskura sa wa ghasala yadayhi wa wanke hannuwansa wa masaha bihima wajhahu ya shafa fuskarsa da su thumma salla wa lam yatawadda sannan ya salla bi alwala ba ga shi naman shi ma wuta sai da aka fararraka ko ana cin danyen nama za a cin danyen nama ya ci gurasa tare da nama ya tashi ya kuskura baki bai yi alwala ba ya kuma wanke hannunsa wanke hannunsa saboda abin nan maiko saboda maikon roman nama ya wanke hannunsa sannan shi kuma hikimar kuskure baki mun abin nan mun gani kamar da ya gabata a wancan hadisin saboda abin nan kar mutum ya shigaltu da wani abu da ke cikin bakinsa da barin nutsuwa a cikin sallah na'am وحدثني عن مالك انه مرض imam malik ya طالب cewa balagahu cewa wannan hadisin ya zo masa balaga wato bai zo masa bai fadi isnadin sa ba zuwa ga عبد الله زواج سيدنا علي بن ابي طالب عبد الله بن عباس علي بن ابي طالب shi saboda kure wani lokaci sai Allah ya kai mu mun zo mun sake zuwa kan sunan su zamu tarjuma saboda tarjuma su zaki mana tsawo cewa su su biyun nan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su daga cikin khulafa'ur rashidin ɗayan kuma shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da Allah madaukakin sarki ya ba su sanin tafsiri da sanin fiqhin addini dukkan su su biyu ba sa yin alwala daga abin da aka kona shi a cikin wuta in dai in dai su ci abincin da aka karrara shi a wuta su ba sa alwala نعم وحدثني عن مالك عن ابي سعيد عن ابي سعيد عبد الله بن عامر رضي امام مالك يروي ده يحيى ابن سعيد روايات بي عبد الله بن عامر بن ربيعه ايه ده بتسمى لمن تابعي ده بتسمى ثقات ده بتسمى ايه ده قبائل الانصار آه، shi ba tabi'i bane to sahabi ne baban sa ma sahabi ne dan sahabi ya tambayi Abdullahi ibn Amir kan ar-rajul mutumin da yayi alwala domin ya ya ثم يصيب طعاما sannan ya ci abinci قد مسكته النار da aka dafa shi a cikin da aka dafa shi da wuta a wata wadda zai fata wata alwalar قال يتي رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ ناجم هل فينا ينا ينحكى بايا ينحى الولاء wato mahaifina yana yin alwalar ya ci abinci da aka dafa sannan kuma ya tashi ya salla ba tare da ya alwala ba wannan ma an yi asar ne daga sahabi da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وحدثني يحيى عن مالك عن ابي معين وحد خزان انه سمع ابا بن عبد الله الانصاري يقول رايت ابا بكر الصديق اكلم imam malik ya rawaito wannan hadisin daga wahab ibn kaysan cewa ya ji jabir ibn abdullah al-ansari ina wannan za mu tarjama san Allah da in ya sake zuwa mana a cikin wannan littafi ya ji jabir ibn abdullah al-ansari yana cewa ra'aytu abubakar as-siddiq yace na ga abubakar as-siddiq da abdullah ibn usman sunan sa kenan abubakar shine kunyarsa da wanda yake da ita shahara as-siddiq kuma na kabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka saboda gaggautawa ta wajen gaskata abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na zamu bayani tarjumar sa a nan gaba insha Allah أكل لحما ياسمانا salla صلى ya يصلى ولم يتوضأ به الولد saboda haka kaga kula fa'ur rashidin guda hudu duk sun hada a wannan hukunci don haka idan ya karfafa abinda imam malik yake cewa idan hadisai biyu suka zo maka ka duba ka ga abinda abubakar da umar suke a kai wanda ya dace wanda aikin ya dace hadisan da ya dace hadisan da aikin abubakar da umar ya dace da shi to shine shine abin kaddamarwa to Allah mutum zai ce to ai wannan magana sai imam malik ta saba ma maganar abdullahi ibn abbas da wata ran yake cewa idan mutum ya yi da hajji na ifrat sannan ya zo ya yi tsawafi ya yi sa'ayi to dole ne ya mai da ita ta zamanto umra sai aka yi masa hujja a cikin masa to ai abubakar da umar su sun yi ifradi kuma da suka yi tsawafi ba su mai da ita ta zamanto umra ba ta yaya za ka ce haka shi ne yake ce ibn abbas yake cewa أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر يوشك أن تمطر عليكم السماء أن تمطر عليكم السماء بالحجارة yake ina yi muku magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin kuma kuna ce mun Abu Bakar da Umar to wallahi za a yi muku ruwan duwatsu daga sama kuma yana musu inkarin cewa tun daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo maganar wani da ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana kawo ana kafa hujjar shi magana ce daidai ta ibnu abbas cewa in abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu magana ga wani kuma hmm. idan hujja ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu ko kuma a maganar wani to amma maganar imam malik tana magana cewa hadisai ne guda biyu dukkanin su daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daya ya zamanto a kansa abubakar da umar suke saboda haka idan ka tafi a kan abin da abubakar da umar yake suke ai kana son hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarin jayar da shi akan daya hadisi ne da daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa waɗansu malamai ba su sallama ma Abdullahi ibn Abbas wannan magana ta ba akan wannan matsalar domin urwa ta bin zubair wanda yake suna daga cikin manya-manyan malamai ne sai yake na ibnu abbas lakinnahuma a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam min sun fi ka sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam saboda haka idan aka sa idan ka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kaga abinda Abubakar da Umar suke a kai ya saba ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya ka bincike su kuma ka ga me madogarar abinda Abubakar da Umar suke a kai idan wata aya ce ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka cewa wancan hadisin da ka gani imma an shafe sa wa imma an yi masa togaciya wa imma akwai wani bayani da ke tare da shi wa imma kuma akwai bayani akan rauninsa idan ku kaga ijtihadi ne wanda suke yi to ba a karɓar ijtihadin wani sabanin nassi da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne to a nan wajen sai ka tsaya akan abin da Abdullahi ibn Abbas ya ce amma dole sai ka tsaya ka bincike ka yi bincike ko ba wai kawai zaka ce ne ba ai daga ka kaga maga hadisi ya zo kuma ka ga ba a kansa abubakar da umar yusuf suke ba sai kawai ka ce ai shi kenan ga hadisi ba ruwanmu da wata magana a ba a haka na'am حدثني عن مالك عن محمد بن المنتظر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضا وصلى ثم اصيب بفضل الله فاكل منه ثم صلى ولم يتوضا imam malik ya rawaito wannan hadisin daga muhammad ibn al-munkadir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn al-munkadir tabi'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saboda haka wannan riwayar hadisin mursal ne mursal shine hadisin da tabi'i ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi bai rubuta rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga akwai dubi a cikin isnadin amma hadisin ya inganta hadisin muhammad ibn al-munkadir ya rawaito shi daga jabir haka abu dawud ya rawaito wannan hadisin da kuma ibn hibban da da da ibn khuzaimah al yake wata mace da ake ce mata amratu bint hazz ita ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi sallam a wani lambu nata, sai maka shimfiɗa ta gyara masa waje cikin inuwa ya zo ya zauna saman ta ta kama akuya ta yanka aka ɗararrafa aka kawo masa naman tare da gurasa ya ci da shi da sahabbansa sannan ya tashi ya alwala ya eh, yi sallar azahar sannan bayan ya gama sallah a zahar sai yace masa ya rasu da rasulullah akwai ragowar naman nan ba na kawo maka shi ba sai ya zama maka shi ne abincin daranka. ka sai a kawo ya ci sannan ya tashi ya sallar la'asar bai sake gudu da alwala ba shi ne da ke cewa kana akhirul amrayni min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatullah al'amari na karshe da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yi barin alwala daga abin da aka bararraka a cikin wuta wato al'amari na ƙarshe daga abubuwan guda biyu na farko ya yi alwala wanda wannan alwalar sayo ya yi ta ne saboda dama sun ba shi da alwala sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya yi ta ne saboda ya ci wannan nama amma rashin alwalar ta biyu sai ta nuna mana cewa kenan shine al'amari na ƙarshe wanda ya tabbata a kai cewa ya tashi yayi a sallah bai zubi da alwalar ba to da shi ne ake kafa hujja shi ne abin da jabir yake nufi ai ka kana akhirar sha'anai a sha'ani na karshe daga abubuwa guda biyu da suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan rashin alwala daga abin da na shige da alwala bayan ya ci abinci na'am وحدثني العباس عن موسى بن عقبه عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري ان انس بن مالك 同志们，把这个 hadisi imam malik ya rawaito daga musa ibn uqba musa ibn uqba malamin malamin sira imam al-maqadi malamin imam malik shi ma daga abdurrahman ibn yazid al-ansari abu muhammad al dan uwan asim ibn umar ibn al-khattab ta wajen uwarsa an haife shi ma a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma babansa yazid yazid ibn jariya sahabi sahabi ne wanda yake shahararre anna anas ibn malik anas ibn malik qadima ya dawo daga iraq dan anas ibn malik ya je a karshen rayuwarsa ya tafi basra a can ma almajiransa suka shahara basra gari ne wanda yake musulmi suka kafa shi sai lokacin sayyidina umar to ya dawo madina fa dakhala alaihi abu sai abu talha ansari wato mijin mahaifiyarsa ya shigo ya zo wato ya zo irin kamar ba ko ya dawo an zo a gaishe shi abu talha al-ansari zai ibn sahal al-ansari wanda shi ma tarjama sa amma dauka mun tarjama sa a wancan hadisin na lura ashe da mun tarjama sa ba da shi da ubay ibn sa'ab dukkanin su suna daga cikin al-ansar za mu tarjama su shi ma nan gaba bi idnillah فقرب فقرب لهما طعاما في في ميقا musu abinci ah, wanda yake daga cikin ikramul bayt a ah, darar bako ba ko in ya zo wajen ka kaddamar masa abinci ko kaddamar masa abin sha wannan yin haka koyi ne da sunnar annabi ibrahim halata hmm. ta hadisu baiti ibrahim al-mukrami hmm. ah, da suka zo musu ta gana ta su je yanka musu abin nan ah, yanka musu tukiya ya kawo eh, ruwa aya da abinci bane ai ruwa shi ne a sallah abinci za ka yanka maka malam Musa ra'ayi rago shi za ka yanka yanzu a har yanzu wannan al'adar larabawa suna da shi larabawa musamman larabawan tsawon in dai ba ku zo musu to dole sai sun yanka masa rago dole sai sun yanka masa rago ko yaya ne in ku aka kawo masa in ku ba su yanka masa rago ba ka je ka siyo kaji sai yanka masa kaji ka kawo masa shi nan ba zai ci abincin ba sai ta ce ya je wajen wani bai girmama ni ba kuma wannan ya zama to maka aiki wannan har sai ya sa yarka ta rasa miji a cikin al'umma eh? wannan har yanzu ko kai ne kaji ai ba ce balarabe ba wannan al'ada ce ta larawa da sun yi ta hanyar suna da hanyar suna da wannan al'ada musamman larabawan naji wanda ba su shaku daga sauran mutane ba na ƙauye din in kaje saka ne su hayyar da haka suke ko baki ne za su ci don su ma wannan ko abin da yake na haƙƙin sautarsa ne kuma abin nan idan akwai idan aka kawo shi kansa shi kansa shi kansa a ragon aka kawo ko ɗan tauran idan aka ga babu kitse yadda ya kamata Eh, to ba zai ci ba saboda gani yake ka je ka kawo masa abincin yunwa da shi yunwa ce ta kawo shi wajen ka ai ba yunwa ce ta kawo shi ba ba zai ci ba in kuma bai ci ba wannan shi kenan ya tabbata ya zama ko aiki ga wannan mutumin da shi da iyalin da ya kawo musu abinci tabbat fatfun na abincin da ya kawo musu an dafa su a kan wuta fa aka domin sai suka haɗu da baki ɗaya suka ci fa ƙala anas anas ya ce fatawadda a fa ƙala anas fatawadda anas anas ibn malik ya tashi alwala fa ƙala أبو طلحة وأبي بن سعد يقول ما هذا يا أنس؟ من وينكم أحيا فيا ولا وتفاوضات كما تقول العراق وتتم الأي رأس فيها طالما من هذا تقول سوو متى من مدينة هو مدينة أمان الدينية كما إراد ساسة هرب ساسة هرب في سنة من الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تسيوا وكم رأس الفتنة دكاتر في بدأ إراد بأزيد الموقف أبدا جميسي كما جاء إراد فيها أو من الموقف تبقى أبدا يتجبر sune kaga irin su kofa da su bakara din da kuma can kasar ya tana sun yamama duk suna fito wannan saboda haka suka wayannan wura wannan kafafe suka shahara da wato yaduwar bid'a da rashin tabbatuwar sunna to sunna kuma tana madina shi yasa malaman hadisi suka ce mutanen madina ba san shi na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen riwayar hadisi ba bai sai kuma su yi tadlisi wajen riwayar hadisi ba malama ɗaliban mustafa su san ma'anar tadlis tadlis abu ne wanda yake can mutanen iraq su suke amma a karnin awwal wa sani ba a san tadlis ba a madina daga baya ne tadlis ya zo ya shigo saboda haka wato dai madina can ne inda cibiyar addinin musulunci take kuma can ne yanda yake tabbatacciyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take shi yasa da ana sai wannan abin sai suke maka inkari wanda yake haka ya kamata malamai su yi idan sun ga an yi abin da yake ya saba ma tabbatacce na ilimi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi inkari kuma kaga sai suke maka inkari da abin da. zai zama to kamar akwai kudi a gare shi wannan kuma mai mutum ce masa dan me za ka haka ko maka ban gane sai shi a iradiya yan iradiya kuma za ka samu wannan nan wajen فقال انس ليس من الافضل امام بينا ba to yaji kamar yadda ke saboda kunya kaga wanda suke darasta ilimi kenan wa qama abu talha wa ubay ibn ka'ab fa sallaya wa lam yatawadda'a suka tashi da abu talha da ubay suka tashi suka salla da shi alwala ba to wanda yake cewa kenan kaga dukkan fitattun sahabban madina akan wannan suke kamar yadda yake imam malik ya dauki wannan ya tsawaita a wannan babin saboda sabanin yana da karfi a cikin mutanen madina akwai su zai ibn sabit da su abdullahi ibn umar da malamin imam malik a cikin tabi'in ibn shahab da zuhur ga matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam duk ra'ayin su shine sabanin abin da imam malik ya tafi shi akan wannan shi yasa ya tsawai kai wajen kawo mana labarin maganganu da ayyukan sauran sahabbai musamman al-khulafa ar-rashidun daga cikin su da kuma fitattun malaman Madina Ubay ibn Ka'ab yana daga cikin fitattun malaman Madina المسلمين دومين شيني وندي كوا سن القرآن أشين وند الأمة كمان لما زعل صلى الله عليه وسلم يوم تسيرا كم كمان لما زعل يوم كرمتا أشين ترجمة تا الله يسوع وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا بارك الله فيك mutum ba zai iya yin sallah ta farilla a kan abin hawa ba idan lokacin sallar farilla ta zo dole mutum ya sauka kasa ya yi sallah ya gaba da ruku'u a bayan kasa kamar yadda yake sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar haka Abdullahi ibn Umar yake ce ma wanda daga cikin tabi'ai idan kana tafiya ka yi sallah akan abin hawanka ta farilla amma in lokacin farilla ya zo ka sauka kai sallah a a doron kasa sau da haka mutum karya abin da sai kokari ya rika karzazin lokacin sallah ya iya haɗa ya zai iya hada azhar da la'asar sawa'in ya je tafi a lokacin sallar magariba azhar sai ya yi azhar da la'asar ko da lokacin dan sallar magariba ce daga magariba sai ta iya hada a magariba da isha zai kuma iya har sai can lokacin isha zuwa rabin dare wanda dai duk ya sauwaka gare shi babu yake gare shi amma babu wani ba shi da uzuri ba shi da wani uzuri kan yin sallar farilla a cikin mota Allahumma illa a cikin jirgi a cikin jirgi to shine malamai suke sabani waɗanda a abin nan ina jin mun taɓa yin magana akan hukuncin da sahurai cewa a kauli guda hudu ne na malamai a kai wanda suka ce mutum zai yi sallah kuma sallar ta yi da wanda suka ce zai yi amma in ya sako ya rama da wanda suka ce zai yi a abin nan a zai yi sallar wajen da suke ba zai sallar ba ma gaba ɗaya an ɗauke masa sallar da wanda suka so kuma zai yi sallar ba zai rama ba a kowaje guda hudu wanda yake malamai suka kawo da shi da wanda yake a fatin tsakurai da hukuncin su kusan guda ɗaya ne suka bayar a kan wanda yake kamar a waje da ba zai iya yin sujada ta sallar farilla ba sai bakin kokarin sa fattakullaha mastata'tu ya mata musu su tsaya har ya tashi ya sallah akwai wata akwai wata tafiya da waɗansu suka yi wannan motar ta iya mure aka hana su sauka su sallah ganin suke ta gaya ma Allah sai kai motar ta lalace suka sauka suka je suka sallar su su idan da sallah sun to za su wajen motar motar ta tashi aka zo aka dauke su kamar Allah ya tsaye da motar ne don kawai su sallah mutum ya ji tsoron Allah gwargwadon ikonsa ayyub an Amin, ne ibn umar eh, wannan yana daga cikin mai yana daga cikin asani da suka kowanne inganta domin shi ayyub shine ibn abi tamima as-saqiyani imam ahli basra su su su uku su ne suka fi kowa aminci wajen riwaya daga nafi maula abdullahi ibn umar da ayyub da ubaidullah ibn umar da malik ibn anas su su uku su suka fi kowa kware su suka fi kowa kowa kiyaye hadisan amma an yi sabani tsakanin su su uku wane ne wane ne ake kaddamarwa waɗansu sun kaddamar da imam malik waɗansu sun kaddamar da ubaidullah amma ba wanda ya kaddamar da ayyub akan imam malik da ubaidullah shi ko nafi maulan abdullahi ibn umar ne a ibn umar kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne sahihi a bisa sharadin bukhari da muslim amma yayi abinda kuma ya maka saura ne ka duba ka tabbatar babu wata illa boyayya a cikin hadisin kafin ka hukunci a kansa Thank you. Ahmad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riko da sunna ta da sunna al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyya al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyyin min ba'd daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da su bai ambace su da suna ba amma ya ambace su da hujja ya ce khilafatun nubuwa 30 sana khilafar annabci shekara 30 ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su ne khulafa'ur rasul su ne khulafa'un nabi su ne masu khilafatun nubuwa ma al khalifa ne wato ne mare gurbi ai wato masu mare gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda za su shekara 30 bayan sa za su mare gurbinsa su ne ita ce khilafatul nubuwa saboda haka su ne kula fa'ur rashidun din kuma shekara talatin din nan ta cika da lokaci da wata Hassan ibn Ali ya sallama mulki ga Muawiya shi ya sa ne ma Imam Ahmad da shi da wadansu malamai suke cewa kula fa'ur rashidun din nan Hassan ibn Ali shine cika makin na biyar su su biyar ne ba su su hudu ba domin da su ne khilafatul nubuwa ta cika tunda sayyidina Abubakar kun tsirga tare da ni shekara biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya shekara goma nawa kenan sayyidina Uthman ya shekara goma sha biyu nawa kenan ishirin da hudu sayyidina Ali ya shekara shida ba wata shida shekara biyar da wata shida ashirin da tara da wata shida sai ma hakan yayi wata shida ya shine cika 30 cik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina ka ce manzo Allah bai bayanin shi ba da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ga duk wanda ga duk wanda ya san nusus to amma muskilan waɗanda wato Allah yana cewa wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi eh, fi ashabis sa'ir ma ma kunna min ashabis sa'ir dan wuta suna cewa da muna hankalta ko muna ji ba za mu zama cikin yan wuta ba to mushkilan waɗanda suke wanda suke aqidar rafida aqidar gaba da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan irin maganar rafida ce wanda bace ga da khulafa'ur rashidin da kuma khulafa'ur rashidin ba mushkilan su shine kan cewa sun fi kowa rashin sanin sunna tunda ba su da sahabbai ba don haka ba ruwan sun maimakon sunna na sallallahu alaihi wasallam sun kawo tatsuniyoyi kuma sun fi kowa rashin hankali أجهل الناس في المعقولات وأكذب الناس في السمعيات haka aka sukanta su sun fi kowa jahilci wajen abin da yake hujja ta hankali kuma sun fi kowa ƙarya wajen hujja wanda yake ta riwaya su suka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga rashin sanin sunna shine suka fada wannan to yanzu sun yadda cewa akwai hulafa'ur rashidun din sun yadda in sun yadda shi irbad ibn sariya wata kila shi bas kafirta shi ba shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda sun yadda da shi to alhamdulillah in sun yadda da shi su su kawo mana mece wani abu ne ya fassara musu suwa ya kula fa'ur rashidin sai su ce su ne ai limamai guda goma sha biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne ma'asumai wai da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne ma'asumai kada kuma suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi da yazo akan wannan to suwa ya goma sha biyu mu zo tare da su sai su ce sun ce na farkon su sayyidina ali na biyun su hasan to sun da hasan din maimakon amirul muminin arul muminin suke ce masa wanda ya kunyata muminai sannan na uku su hussein to na hudun a nan sai suka rubuta shi biyu waɗansu sai suka ce ali ibn hussein ne waɗansu sai suka ce muhammad ibn hanafiya aka zo ku dawo mu zo na biyar bayan Ali ibn Hussein waɗansu suka ce Muhammad ibn Ja'far ne a a sai suka ce Abu Ja'far ne Muhammad ibn Ali ibn Baqir nan ma waɗansu suka saba suka ce a'a ba shi bane da aka zo kan Al-Baqir waɗansu sai suka ce Ja'far as-Sadiq ne waɗansu kuma sai suka ce a'a Isma'il ne da aka zo waɗansu suka ce ba shi ne da aka zo kan Ja'far sai suka saba sabani waɗansu sai suka ce Musa al-Kazim ne waɗansu suka ce a'a Isma'il ibn Ja'far ne waɗansu suka ce Abdullahi ibn Ja'far ne a koyaushe limamin sai ya bata sai an samu sai an samu baraka sai a samu wata sabuwar kungiya daga yanni aka wani lokaci a samu Isma'iliya wani lokaci Marwaniya wani lokaci ga sunan da su suna Gurabiya ga sunan sunaye bila adadi kaje in ka karanta makalatul islamiyyin na abul hasan al-ash'ari za ka ji abun ban mamaki wato in kana ji irin maganganun shi duk ya kawo su to in ka sun saba lallai dai ɗayan biyu ne in ma cewar maganar wane ne zai zama to liman san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba saboda haka ra'ayi suke yi wa in ma kuma an ruwaito amma riwayar da suke akan ta ƙarya ce don ba zai yi a ce dukkanin maganar nan a ce gaskiya ba ce kowa yana cewa ai magana ta daga ma'asum take magana ta hujja ce daga imam ma'asum da wanda ba zai yi ƙarya ba ta ta za a yi ko abin nan ma'asum guda biyu su haɗa kan saɓani dole ne in dai su ma'asume ne gaskiya suke ba gaskiya ne yake ba ta zaman tuwa saboda sun saba wani ya tabbata akan cewa akan ƙarya suke makaryata ne to sai mu tashi daga abin da yake tabbataccen sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo yayi huduba wanda sahabbai suna zaune a ciki sun shaidu wannan hudubar kuma ta zama to kusan kamar wato kusan mutawatira kowa yana maganar ta sai mu datta mu tafi mu riko da waɗansu tatsuniyoyi na makaryata wanda suke jahilai wanda ba san sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su da masu riwayar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ciki wannan abin rashin fahimta shi yake kawowa Allah madaukaki sarki nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta Allah nuna mana karya karya ba mu ikon nisantar ta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a gobe babu karatu na karatu mu na walaha da muke yi gobe babu sai Allah ya kai mu ji gida nan lahadi insha Allah a lahadi ma babu akwai wa'azi shike da Allahu